a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma a yau muna 24 ga watan jimadal ula hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1445 wanda kuma yake daidai da 8 ga watan 12 shekarar miladiya ta 2023 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma kuma muna cikin tafsirin surati ali imran wanda a yau insha Allah za mu yi karatu cikin tafsirin aya ta 60 ko daga tafsirin aya ta 65 kafin mu shiga akwai rashe-rashe <clears throat> da aka yi da za musu addu'a da fatan Allah ya ji kansu akwai dan uwa ɗaya daga cikin malamai masu wa'azi a wannan jiha tamu da su ya abin ya shahara wajen harkar wa'azin maguzawa malam muhammad abdullahi amir wa'azuwar irshad da Allah ya masa rasuwa talata da ta gabata mun masa addu'a Allah subhanahu wataala ya gafarta masa Allah ya sa ya huta Allah ya karbi duka wata gwagwarmayarsa, sa ya sa masa a sa na kyawawan ayyuka abinda ya bari a bayansa, sa Allah subhanahu wataala ya kula masa da su Allah subhanahu wataala ya yafe masa ya karba ayyukansa sannan akwai ɗaya daga cikin 'yan hizba ita ma ta shahara wajen harkar hizba da faɗi tashi a kai shekara da shekaru wanda da yake zuwa gidan mala abdulwahab zai san wannan mata hajiya zainab ita ma allah mata rasuwa jiya jiya alhamis Tamami mata addu'a Allah ya gafarta mata Allah ya ji da rahama Allah ya karbi gwagwarmayarta Allah subhanahu wataala ya haska mata makwancinta ya yalwata mata kabarinta abinda ta bari a baya Allah ya kula mata da su sannan akwai mahaifin malam labaran kanya aikaci na rediyon aminci shi ma Allah ya yi ma mahaifinsa rasuwa ranar da ta gabata shi ma Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa da rahama Allah ya sa ya huta Allah ya alkinta bayansa Allah ya bawa yan uwa da masoya hakuri da ladan hakuri da juriya akwai dan uwan mu barista Mustafa Idris wanda muke tare da shi nan koyaushe shi kuma akwai mahaifinsa da ya fita yi bar gida saboda rashin lafiya irin ta mantuwa din nan to kusan ranar talata da ta gabata har zuwa yanzu dai bai dawo ba masa addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya dawo da shi gida cikin aminci Allah ya tsare shi a duk inda yake da kuma dawo da shi ya hada shi da masoyansa da yan'uwansa da yayansa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أهل الكتاب لم تحاجون إبراهيم وما أنزلت التوراة وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعلمون فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون نعم آه، سنة أقول تيمكن صوت السنة عفوا صوت الحق duk ɗaya ne insha Allah da sautin sunna da sautin haq wanda insha Allah yau da mako na gaba za a ci gaba da karba kuma muna addu'a ga dukkan waɗanda suke taimakawa wannan asusu na yada karatuttuka da ake a kafofin watsa labarai da ɗaukan jibintar nauyin da shi kansu karatun da yada shi a wurare daban-daban domin masu sauraro a ko'ina muna addu'a waɗanda suke taimaka mana ta hanyar akawun da waɗanda suke kuma bayarwa hannu da hannu muna musu addu'ar Allah subhanahu wataala ya karba musu Allah ya sa musu amin zanen su ayyuka Allah ya albarkaci abin da ya ba su Allah ya ƙara musu dukiya ta halal Allah subhanahu wataala ce ya ahlal kitabi lima tuhajjuna fi ibrahim وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تأقلون وجي يا أهل الكتاب يا ما أبو تال التافي لما تحاجون في إبراهيم دم كوكي جايا دم كوكي جايا جمد إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده الهلم بأسوكر التوراة والإنجيل بس يبان شو ورسا أفلا تأقلون إن زبقوا أنكلت بقى a nan ubangiji subhanahu wata'ala yana ƙara wato jan hankali ga yahudu da nasara waɗanda har koyaushe suke cika baki da cewa su suna kan addinin annabi ibrahim alaihissalam saboda haka ba za su yarda da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na musulunci ba ba su yarda ma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na musulunci shine abinda annabi ibrahim ya karantar ba suna jayayya akan wannan da haka ba su yarda da annabcin manzo sallallahu alaihi wasallam ba ba su yarda da alkur'ani ba suna da awar su ne suke kan abin da annabi ibrahim yake kai su ne akan gaskiya to shine Allah subhanahu wataala yake mayar musu da martani a cikin wannan sura Allah ce ya ahlal kitabi ya kuma abuta littafi wato ya ku yahudawa da Allah ya baku at-taura ta hanyar annabi Musa alaihi salam da ku nasara da Allah ya ba ku injila ta hanyar annabi isa alaihissalam lima na fi ibrahim dan me kuke jayayya game da al'amarin annabi ibrahim kowanne daga cikin ku yana da'awar cewa shine yake kan abinda da annabi ibrahim alaihissalam yake kai addininsa shine addinin annabi ibrahim salam. kowa yana kokarin ya yada awarsa da ta wannan farfaganda din kuma ya soki abokin hamayyarsa da wannan yahudawa su yada farfaganda su ta yahudanci da cewa abinda suke kai yahudancin nan gaskiya ne kuma shine abinda adab ibrahim ya bauta wa allah da shi su ma nasara suna farfaganda da wannan don su yada addininsu na nasaranci kuma su ce annabi ibrahim ba nasare ne kuma kowanne daga cikinsu yana sukan dan uwansa kamar yadda Allah ce wa qalatil yahudu laysatil nasara ala shay wa qalatil nasara laysatil yahudu ala shay wa hum yatluna alkitab yahudawa suka ce nasara ba akan komai suke ba na gaskiya su ma nasara suka ce yahudawa ba sa kan komai na gaskiya alhalin suna karanta littafi kuma suna wannan propaganda ne don su soki abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da shi na addinin gaskiya na musulunci wanda shine addinin annabi ibrahim alaihissalam wanda ya bauta wa allah watakila abin da ya sa kowanne daga cikinsa yake farfaganda irin wannan ya jingina kansa zuwa ga annabi ibrahim alaihissalam saboda su yi amfani da wannan damar wajen jawo larabawa zuwa ga addinansu musamman ma musamman ma nasara waɗanda suke da masu kira zuwa ga addininsu na nasaranci na coci-coci suke ƙoƙarin su jawo hankalin larabawa zuwa ga addininsu larabawa suna tutiya da jingina kansu zuwa ga annabi ibrahim a.s. suna ganin cewa su jikokin annabi ibrahim ne kuma su ne masu hidimta wa ɗakin da annabi ibrahim ya gina da hannunsa shi ne ɗakin ka'aba haka suna alfahari da wannan jinginuwa ga annabi ibrahim a.s. don haka nasara sai suke so su amfani da wannan dama wajen su jawo larabawa zuwa ga addininsu sai suke dangana addininsu zuwa ga annabi ibrahim alaihissalam suke cewa shi ma annabi ibrahim ba nasari ne shi ma ya bauta wa allah ne akan wannan turba wanda wannan propagandar ita ce ta ja wasu daga cikin larabawa a wancan lokaci suka zama kiristoci kamar larabawan najran wanda da nasara bani taglib su ne nasara bani taglib wanda suka karbi addinin kiristanci kuma har zuwa yanzu akwai larabawa da yawa waɗanda suke bauta wa Allah da wannan addini to sun yi amfani da wannan irin farfaganda a wancan lokaci ta hanyar jingina wa kansu jingina kansu ga annabi Ibrahim a.s. saboda su jawo hankalin larabawa Allah subhanahu wata'ala ya nuna musu cewa abinda suke faɗa suna faɗa sane da jahilci ba da ilimi ba kamar da ke ce amta kuluna inna ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbab kanu hudan aw nasara qul antum a'lamu am billah kuna cewa ibrahim ko kuna zaton cewa ibrahim da isma'ila da ishaq da yaqub da jikoki Kanu, hudan au nasara sun zanto hudawa ne ko nasara ne Allah ce ka ce da su a antum a'lamu amillah ko kuka fi sani ko kuma Allah babu shakka Allah subhanahu wata'ala ya bayyana cewa jayayyar da suke yi ba da ilimi suke yin ta ba suna yin jayayya ne da jahilci da jayayya da jahilci kuma wani abu ne da ba shi da kyau wani mummunan al'amari ne mutum ya rika jayayya akan abin da ba shi da ilimi a kansa فمن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير Allah ce daga cikin mutane akwai wanda yake jayayya game da sha'anin Allah game da addinin Allah bi ghairi ilmin ba tare da ilimi ba wala hudan ba tare da wata shiri'a ba wala kitabin munir ba tare da kuma wani littafi mai haskakawa ba to wannan yana daga cikin mummunan al'amari kuma akida ce wanda tun a can baya yahudu da nasara suka rika amfani da ita shine jayayya akan abin da ba su da ilimi ka guji jayayya akan abin da ka san baka da ilimi a kansa abin da ka san baka karanta ba ba a karantar da kai ba kawai ka tsinci abin ana ana surutu akai ana maganganu sai ka ce to amma ni ra'ayi na kaza kaza kaza kuma daga nan sai a shiga rigima da kai ka faɗa a faɗa ka faɗa a faɗa wannan ba daidai bane ka bari duk abin da za ka faɗa to ka tabbata kana da cikakkun hujjoji da daman can yi nazarin abin ka taɓa karanta abin ko kayi bincike a kansa kana da abin da za ka iya gabatarwa da za gabatar a amfana amma wai ba kawai don ka tsoma bakinka ba kai ma aje ta taka kai ma aje ka taka sai ka je yana cewa na ina so dama in yi tsokaci to amma dai ina kaza kaza sai eh, zai tsokaci to wannan ba daidai bane kamata yi duk abin da zaka yi zaka yi magana akan sa cewa ka karance shi kana da ilimi akwai karatu da aka haska maka ka fahimci yaya abin yake sannan in ta kama akwai maslaha da zaka yi magana sai ka yi to yahudawa su suka rika wannan wato irin wannan cika baki suna jayayya akan abin da ba su da ilimi a kansa Allah subhanahu wata'ala ya nuna bacin hujjar da suke kafa hujja da ita wacce babu wani dalili ya ce ma unzilat at-tauratu wal injilu illa min ba'di ba a saukar da at-taura da injila ba sai bayan shudewar annabi Ibrahim alayhis yaya ku yahudawa kuke da awar cewa annabi Ibrahim bai yahude ne ya bauta wa Allah akan addinin yahudanci kuma nasara kuke da awar annabi ibrahim ba nasari ne ya bauta wa addinin ya bauta wa Allah akan addinin nasaranci alhalin da taura da injila dukansu waɗannan littattafai da kuke riƙe da su da su kuke bautar Allah ba a saukar da su ba sai bayan rasuwar annabi ibrahim da lokaci mai tsawo abin nan nasarar yahudanci ai babu yahudanci sai bayan da sai bayan zuwan annabi Musa alaihissalam sai bayan an saukar masa da attaura daga nan ne yahudanci ya fara shi ma nasaranci bai fara ba sai bayan zuwan annabi Isa alaihissalam bayan kuma an saukar masa da littafin injila to yanzu za a yi wanda ya gabaci waɗannan da shekaru masu yawa a ce shi ma akan wannan addinin ya rayu eh? wato <clears throat> annabi ibrahim ana cewa tsakanin annabi ibrahim alaihissalam da annabi musa alaihissalam akwai kimanin shekara 600 zuwa 1000 tsakanin wannan da wannan kamar yadda a tsakanin annabi musa da annabi isa ana cewa akwai shekara ta kai 2000 to za a yi wanda ya zo bayan wucewar annabi ibrahim da shekara 1000 ya zo da wani addini da wani littafi a ce kuma annabi ibrahim da shi ya bauta wa Allah ko kuma wanda ya zo bayan wucewar annabi ibrahim alaihissalam da shekara 2600 ko 3000 ya zo da littafi na addini kuma a ce akan wannan littafin na addini annabi ibrahim ya bauta wa Allah saboda haka wannan hujja ce shirme wanda zai kirkiri wata bid'a wanda shi kiran kansa yana cewa gasar da aka fara bid'ar amma zai ce annabi ma ya yi sai ce sahabbai ma sun yi to ai kaga akwai tufka da warwara to ya aka yi kai yadda cewa kirkiro ta aka yi ka yadda cewa bid'an nan duk malaman ka na bid'ar da suka ko daure bid'ar gindi abinda suke faɗa a kirkiro bid'ar nan bayan wucewar annabi da shekara kaza amma kuma sai ka dawo ka ce to annabi ma ita yi to irin wannan irin wannan hujja ce ta yahudawa da nasara za ka rika hujja da abinda a hankali ba zai yiwu ba a hankali ba zai yiwu ba haka annabi ibrahim salam kamar sauran annabawa ne da suka gabata da suka gabaci annabi musa da annabi isa salam kowane allah ya ba su shari'arsa ya ba shi tsarin rayuwarsa da yake tafiya akan ta kullum ja'alna minkum shir'atan wa minhaja to abinda kuke yi hujja ce da ta saba wa hankali hujja ce da ta saba wa hankali shi yasa Allah ce afala taqilu yanzu shin ba za ku hankalta ba ba za ku gane cewa magana ne da kuke faɗa ba ta saba wa hankali magana ce ta saba wa ta masu hankali magana ce ta shirme wannan yana nuna cewa ubangiji subhanahu wataala anan yana nuna cewa mutanen nan suna da wauta suna da rashin hankali suna da jahilci wannan shine abin da Allah yake kore musu hankali wanda yake cikakken hankali da tsatse wanda yake gara abubuwa yadda suke bayan hankali wanda yake na Manatsar idrak ba akwai hankalin da ake yabansa da mutum cewa da mai hankali ne idan ya zanto ya iya tafiyar da abubuwa kuma yana gudanar da shi daki-daki dalla-dalla yana yin abubuwansa cikin tsari ayyukansa da maganganunsa kasuwancin kasuwancinsa dukiyarsa duk yana tafiyar da ita cikin tsari komai nashi yana tafiya yadda ya kamata wanda akan ce mutum ne mai hankali akwai kuma hankali wanda shi eh, na idrak fahimci ka gane abu in ana faɗa maka maka aka ce zo ka fahimci zo aka ce aka ce tafi ka fahimci ana nufin ka tafi zauna dauko miƙo duk ka san waɗannan abubuwa irin wannan hankali shine ne wanda ake la'akari da shi idan za a kallafa mutum shari'a a ce ya zamo mai hankali ba wai wancan hankalin da ake yabo ba idan mutum ya zamo mai wancan hankalin da ake wannan mahallin yabo ne amma dai ko da a ce galma-galma ne amma yana gane abubuwa amma kuma yana da shirme yana da wauta yanzu nan zai yi abin da za a yi ta kai da Allah ya za ka yi kai kullum ba za ka yi hankali ba ba ne ta wannan ba za a ce ba zai yi sallah ba ba zai yi abin nan ba shi ma mukallaf ne sai wanda ya fita daga hankalinsa gaba ɗaya kamar mahaukaci wanda bai san me yake yi ba ayyukan yana yin su amma bai san yana yi ba to wannan shine ake sauke masa takalif ayyuka umarni da hani ba sa hawa kansa shine wanda annabi ya ce a wa'anil majnuni hatta ya? an sauke an ɗauki alkalamin rubuta lada ko alhaki ga mutum uku daga ciki akwai mai bacci har sai ya farka akwai yaro karami har sai ya balaga sai kuma wanda yake mai tabin hankali har sai hankalinsa ya dawo jikinsa hadisi ne sahihi yana cikin sunan abi dawud da waninsa daga hadisin ali ibn abi talib da kuma hadisin aisha radiyallahu ta'ala anha Allah ce afala ta'qiluna yanzu ba kwa ba za ku hankalta ba wannan yana nuna cewa ana amfani da hankali wajen kafa hujja ana amfani da hankali wajen kafa hujja wajen azargo mutum a nuna masa abin da ya faɗa ko da yana tare da hankali ko ya saba wa hankali sauraka a wajen kafa dalili ba a yin watsi da hankali domin hankali shi yake taimakawa mai shi ya gane abin da yake daidai da abin da yake kuskure yakan iya sa shi ya bambance ƙarya da gaskiya idan ya yi amfani da hankalinsa shi yasa yan wuta suka ce wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir da muna sauraron karatun da ake mana na littafin Allah littafin Allah aw na'qilu ko muna aiki da hankalinmu ma kunna fi ashabis sa'ir da ba mu kasance cikin yan wuta ba saboda haka abinda ba a so shine mutum ya dogara da hankalin tsuransa ya watsi da nasi ya watsi da al'aya alkur'ani ya yi da risa annabi sallallahu alaihi wasallam ce kawai da tsabar hankalinsa zai aiki da hankalin ne zai gano abin Allah yake so da abin Allah baya so zai gano hanyar aljanna zai gano hanyar samun yardar Allah wannan ba zai yiwu ba ibnu taymiya yana kwatanta hankali da wahayi yace wahayi kamar hasken rana ne ko hasken fitila shi kuma hankali kamar hasken ido ne nurul ayn wanda idan kana da ido kana da ido dara-dara aka ce guri duhu ne duɗin ba hasken rana ba na wata ba haske na fitila wannan idan naka dara-dara ba su yi maka amfani ba aka yi ta tuntube ne kana faduwa haka nan su ma hasken rana yadda yake rana take da haske ko wuri yake da haske idan ya zanto babu ido to nan ma hasken rana ba zai amfani ba to haka alakar hankali da ido suke haka alakar hankali da wahayi yake wahayi haske ne Allah ya kira Qur'ani haske a wurare daban-daban sauraka shi yake haska maka abu amma kuma ba za ka gane abin da hasken yake nuna maka ba sai kana da idanu sai idanun suna nuna maka abin da shine hankali shi yasa wanda baya da hankali sai a yi ta faɗa masa baya fahimta to shi yasa anan Allah ce afala taqilun yanzu ba kwa hankalta ba ba za ku gane ba saboda ka shi hankali dole ana buƙatar sa domin gano hujjoji karfafa da Allah subhanahu wata'ala yake faɗa a littafinsa da sanin hikimomi da Allah subhanahu wata'ala da sirri sirri da Allah ya aje a cikin hukunce hukuncensa duk wanda da hankali ake gane su amma kuma ba a dogara da tsurar hankali a ce za a hukunta littafin Allah ko ayar Allah a hukunta hadisan annabi sallallahu alaihi tsurar hankali abinda hankalinka bai gano ba matukar dai ya tabbata alqur'ani ko sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama to kada ka karyata dan hankalinka bai gano ba wannan ba shi yake nuna abin ba zai yi ba saboda hankalinka yana da gaci, yana da iyaka yana da limit akwai iya inda zai tsaya kamar kowace gaba ce ta jikinka akwai abinda zaka iya karfin hannunka zai iya dauka zaka iya daukan shi akwai abinda zaka iya hangowa da idan ka akwai in yayi nisan da ba zaka gan shi ba akwai abinda zaka jiyo da sautin ka akwai in yayi nisan da ba zaka ji shi ba to haka nan hankalin ma akwai abinda zaka iya hankaltowa akwai kuma nisan da zai da ba za ka shi ba to mutane sun sha bamban anan abinda watakila kai baka hango ba wani kuma sai Allah ya nuna masa kuma yana zuwa ya maka bayani dalla dalla daki daki yanzu na sai ka ce eh a ah, yanzu na gane yanzu na gane saboda ka ba a saurin karyata nassi dan kawai bai shiga hankalinka ba shari'a ba ta zuwa da sabanin hankali sai dai ta zo abin da zai dimauta hankalin wani ya dimauce ya kasa gane ya abin yake amma in ya nutsu aka yi masa karatun abin zai gane sannan Allah ce ha antum haula'i hajajtum fi ma lakum bihi ga kunan ku waɗannan kun yi jayayya akan abin da kuke da ilimi a kansa falima tuhajjuna fi ma laysa lakum bihi ilm to saboda me kuke jayayya akan abin da ba ku da ilimi a kansa wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu Allah shine ya sani kuma ku sani ba wato gashi kuna jayayya akan wani abin da kuke da ilimi a kansa na al'amarin addinin ku abinda kuka karanta a cikin littattafanku aka rubuta a cikin littattafanku ga karanta ko ga gani wannan kuna iya zuwa ku yi jayayya akan abinda kun yi karatu a kansa kun gani a rubuce a littattafanku ko daidai kuke ko ba daidai kuke ba dai kuna da wani abu na ilimi da za ku yi hujja da shi ku ce gashi an rubuta wataƙila abinda aka rubuta din daidai ne wataƙila kuma abin da aka rubuta ɗin kuskure ne wasu can ne suka rubuta ba kusan sun yi kuskure ba amma dai a dunkule kuna da wani abin da kuka karanta a cikin littattafanku to wannan kuna da uzurin da zai sa ku yi jayayya da abin da karantawa kai ka gan shi a rubuce a littattafan da aka sani ana karantawa ka zo kai ma kana hujja da shi a saurare ka alal akalla ba kawai zuwa kai kaiwa wa abin da ran mekiya ba a wakawara a'a ka zo wa abin dai ta inda ya kamata ka zo to in akwai dai in akwai daidai a gane daidai da kake kai in kuma kuskure ne a gane kuskuren a gaya maka kuskuren sa to shine Allah ce ha antum haula'i hmm. ga ku ku dinnan waɗannan ga ku nan ku waɗannan hajastum fi malakum bihi ilm kun yi jayayya akan abin da kuke da ilimi a kansa wannan babu matsala ku yi jayayya akan abin da kuke da ilimi a kansa amma kuma falima hajjuna fi ma laysa lakum bihi me yasa kuke jayayya akan abin da ba ku da ilimi akan sa wato na al'amarin annabi Ibrahim alayhi salam abinda kwata-kwata ba a rubuta a cikin littafin ku ba ba inda a cikin a cikin littafin at-taura aka ce annabi Ibrahim bai hude ne babu a inda a cikin littafin injila aka ce annabi Ibrahim bai hude ne saboda ka ba ku karanta ba ba ku karanta ba saboda haka kamata ya ku tsaya kan jayayya akan abin da ku karanta a tattauna da ku anan amma bai kamata ku kutsa cikin abin da ba ku sani ba ba ku yi karatunsa ba ku rika da awarsa kuna kuma faɗarsa wallahu ya alamu Allah shi ne ya san duk abin da ku ba ku sani ba abin da ya sani ya kuma sanar da manzanninsa na al'amarin annabi Ibrahim salam daga ciki akwai annabi sallallahu alaihi wasallam wa antum la ta'lamun ku ba ku san abin da Allah ya sani ba saboda haka Allah subhanahu wataala ku da kanku kun san cewa ilimin sa fana ku? wace antum a'lamu amillah hmm. eh. ku kuka fi sani ko Allah Allah ya fi ku sani saboda haka Allah subhanahu wataala ya san abin da ya gaya wa annabinsa sallallahu alaihi wasallama a cikin littafinsa cewa ya aiko shi daga abin da ya wato ya aiko shi da irin abin da ya nabi Ibrahim alaihi salam ya rayu a kansa annabi ibrahim alaihissalam ya rayu ne akan hanifiya ya rayu ne a musulmi alkur'ani ya ba labari akan wannan domin yahudu da nasara suna iya hujja su ma su yi ilzami irin wanda aka yi musu su ce to ku da kuke ce annabi ibrahim musulmi ne ai alkur'ani bai sauka ba sai bayan annabi ibrahim alaihissalam kun ce mana attaura da linjila bata sauka ba sai ba annabi ibrahim wa ma unzilat tawratu injil illa min ba'di to yaya ku kuma yanzu kuke cewa annabi ibrahim musulmi ne bambancin mu da ku mu a cikin littafin mu Allah ya faɗa rabbana waja'alna muslimaini laka ومن ummatan أمة Mu a القرآن Allah ya gaya mana cewa annabi Ibrahim ya yi addu'a Allah ya sa shi musulmi eh? saboda haka mu alkur'ani ya bayyana mana ba guri ɗaya ba ba guri biyu ba ta annabi ibrahim alaihissalam musulmi ne don haka anan allah ne ya sani ya sanar da mu shi yasa ana ce wallahu ya alamu wa antum la ta'lamu wannan gabar ta karshe ita ce za ta zarge su amma ba da haka ba sai su dawo da hujjar da aka gaya musu ba sai ce to kuma wa ma unzila unzila Alqur'anu illa min ba'di to sai mu ce to ai ku a littafan ku babu inda aka ce aka gaya muku annabi ibrahim bai hude ne ko aka ce annabi ibrahim ba nasari ne babu inda aka faɗa mu kuma Allah da ya saukar da alkurani ya gaya mana annabi ibrahim musulmi ne shi da zurriyarsa sauraka mu komai yadda ya sani shi mu ba mu sani ba to Allah ya sani to wannan wannan gwiwar wannan gabar ita ce za ta zarge su ita za ta hana su waccan hujjar da za su iya dawowa da ita sauraka Allah subhanahu wata'ala ya alamu wa antum la ta'lamu ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna mana cewa wannan abin da suke yi ba komai bane ila hasada ce kawai tsabar hasada ce da ni'imar da Allah yayi yayi wa wannan al'umma ta yadda ya ɗora manzo sallallahu alaihi wasallama akan addinin kakansa annabi Ibrahim alaihi salam da shine abul anbiya hmm. saboda haka yanzu ba su da wani uzuri da za su kawo na su ci gaba da jingina wa annabi ibrahim alaihissalam addininsu su kuma jingina wa abin a nasara su jingina wa annabi ibrahim addininsu sannan allah subhanahu wata ya ce ma kana ibrahim يضلون وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون كاوجه يا كاوجه كاشي كاوجه مغنكم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushrikin annabi ibrahim Allah ce ma kana ibrahim ibrahim bai taba zama ba yahude ba wala nasraniyan bai taba zama ba nasari ba walakin kana hanifan sai dai ya zanto mai kaucewa duk wata barna musliman kuma musulmi ne wa ma kana minal mushrikin bai taɓa zama daga cikin masu shirka ba sauraka wannan martani ne ubangiji yake mayar musu ko da za su yi ilzami akan cewa kuma alkur'ani bai sauka ba sai bayan annabi ibrahim ya za ku ce da annabi ibrahim musulmi Allah to annabi ibrahim ne ma kana yahudiya bai taba zama bai yahudi ba akan addinin yahudanci wala nasraniyan bai taba zama ba nasare ba akan addinin nasara me ya zama walakin kana hanifan ya zama wanda ya karkacewa barna ya karkacewa shirka da Allah ya karkacewa saban Allah ya karkacewa badala da barna da saban Allah musliman kuma mai mika wuya ga Allah subhanahu wataala musulmi mai bin umarnin Allah mai tsantsanta addini ga Allah subhanahu wataala wanda zuciyarsa ta koma ga Allah ta nutsu da Allah subhanahu wataala duka gabobinsa suka jayu suka miƙa wuya ga ubangiji wa wata ya rike hukunce Allah saraka annabi Ibrahim alayhi haka yake ba ne yahudiyan bai taba zama bai yahudi ba aka fara da yahudanci saboda ya riga ya nasaranci ya riga kiristanci domin shari'ar yahudi ta riga ta shari'ar nasara sannan aka sake sake maimaita wala nasraniyan lanan litakidin nafi ne dan a ƙara ƙarfafa korewar ce baya ɗaya kamar ce baya ɗaya daga cikin waɗannan baya kan ɗaya daga cikin waɗannan addinai sannan ma da minal mushriki bai kasance daga cikin masu shirka ba wato baya tare da sauran masu shirka da Allah subhanahu wataala musamman su larabawa mushrikai na wannan lokacin da suke bautar gumaka amma suna tutiya da cewa su mabiya addinin Annabi Ibrahim ne suna tutiya da su jikokin Annabi Ibrahim ne suna tutiya da su masu hidimar ɗakin da annabi ibrahim ya gina da kansa ne ake gaya masa to shi ai bai taɓa kasancewa akan irin addinin da kuke yi na kwama cala addinin gaure bautar wani da Allah subhanahu ta'ala ba addinin bautar gumaka da kuke da kuke kai kuke kuma da'awar karewa annabi ibrahim bai zama akan haka ba haka baya tare da baya tare da yahudu baya tare da nasara ba kuma ya tare da kuma larabawa da kuke shirka da Allah sannan kuma wannan akwai hannunka mai sanda har ila ake yi a nan zuwa ga cewa su ma yahudu da nasara ɗin sun buge da shirka su kansu su ma sun da shirkar eh, yahudawa samu waɗanda suka ce uzairu dumdullah uzairu ɗan Allah ne an samu masihu kuma sun ce abin nasara sun ce masihu ibnullah masihu dan Allah ne saboda haka su ma anan wa ma kana min mushriki ne ya hado da su ba wai larabawa kadai ba ya hado da su ya hado da dukkan waɗanda suke shirka in za a samu waɗanda za su irin wannan tutiya jingina kansu da annabi Ibrahim to ba ruwa annabi Ibrahim da su kamar majusawa da suke bautar rana kamar sa'iba da suke bautar taurari su ma waɗannan duka annabi ibrahim alaihissalam baya tare da addininsu domin addinin annabi ibrahim addinin tauhidi ne tsantsa addinin bauta wa Allah shi kadai ba tare da hada shi da wani ba saboda ka jinginuwa da wani mutumin kirki kai ba na kirki ba wani ba zai amfani ka ba kana so ka samu wato kukuta kana so ka samu matsayi da karbuwa a gurin Allah subhanahu wataala to ka tsaya da kyakkyawan aiki irin na wanda ya gabace ka kai aiki irin nasa ka kwatanta koyi da shi ka duba annabi sallallahu alaihi wasallam duk martabarsa babu halittar da Allah ya yi kamar shi a daraja da matsayi da kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala amma ka duba da Allah ya jero sunayen annabawa 28 sai ya ce ula'ika allazina Allah? fa bi hudahu muqtadi Allah ce waɗannan su ne Allah ya shiryar kai ma kai koyi da shirye su idan har annabi sallallahu alaihi wa sallam duk matsayinsa duk darajarsa duk ɗaukakarsa wanda duka annabawa kowa sai ya gaya mutanensa in ya zo da Allah sai ya gaya kowane annabi da ya zo cewa in annabi ya bayyana a zamaninsa dole ya dawo ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka ubangiji subhanahu wataala sai da ya hada shi da kudwa sai da ya hada shi da kudwa hasana fa bi hudahu muqtadi saboda ka zo kana wani tutiya da wani shehinka da wani malaminka da wani babanka dole ba zai kai ka ko ina ba in baka tsaya kai aikin kwarai ba ce kai ka kama shehu kai ka kama wai ka kama banza ka rike addinin Allah ka tsaya ka bauta wa Allah ka kyautata idan shi ya kyautata ka kyautata sai Allah ya hada ku man yuti'i Allah war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allah alaihim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa da'a zakai wa Allah da manzansa sai ya hada ku amma idan su sun zanto masu da'a ga Allah ne sun bi Allah sun bi manzon sallallahu alaihi wasallam sun yi aikin kware kai ka kama wata hanya daban kuma ka zo ka ce kai kana tare da su shikenan sai ka tashi cikin su Allah sai da ya ce ka bi Allah da sa sai Allah ya hada ku saboda haka anan kasancewar suna jingina kansu da Annabi Ibrahim alaihi salam ko da addinin Annabi Ibrahim ko da addinin waninsa wannan ba zai cince su a gurin Allah ba annabi sallallahu alaihi lokacin da aka fara bashi umarnin anzir ashiratakal aqrabin wa tsayawa danginsa mafi kusanci wa'azi da ya tashi kiran sai rika yi makusantan da ya tara su ya tara bani ka'ab ibn lu'ay da abin nan ka ibn lu'ay eh, da murra bin murra ibn ka'ab da bani abd manaf da bani abd al-muttalib da bani hashim duk waɗannan danginsa shawa ya tattara su a ƙarƙashin a gindin dutse ya kirawo abin babbaninsa, su abu lahab suna gurin su al'abbas suna gurin hadda gwaninsa mata irin su safiya umar zubair ibn al'awwam suna gurin da yasa aisha abin fatima radiyallahu ta'ala ana Ya ce to ishtaru anfusakum min Allah la ughni ankum min Allah shay'a ko fanshi kawunan ku a wurin Allah ba zan muna muku komai a wurin Allah ya kirawo isa Fatima ce ki roke ni abin da kike so na dukiya ta baki amma ba zan wadaci ki da komai a wurin Allah ba ki kwaci kanki ta hanyar karbar addinin Allah da bautawa Allah shi kadai da tauhidi to anan sai amfana da da ma'iyar annabi sallallahu alaihi wasallam da ta da sauran mutanen kirki amma haka kawai mutum ya zauna yana shedancin sa a gari yana sheke ayarsa yana bahallatsa, yana saban Allah yana shirka yana bid'a kuma yana tutiya da wani to ko na kirkin kake tutiya da shi ba inda za ka je saboda haka Allah yake gaya musu ba haka yake ba shi wa ma kana minal mushrikin sai bai taba zama cikin shi masu shirka ba saboda haka waɗanda za su yi tutiya da shi su ne musulmi na kwarai shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata ibrahima hanifa wa ma kana min suka ce yahudawa suka ce ku kasance yahudawa ku zama yahudawa sai ku za ku shirya nasara suka ce ku zama nasara za ku shirya Allah ce a'a sam sam millata ibrahima ku zama akan addinin annabi ibrahim hanifa bai taba zama cikin masu shirka ba saboda ka ko abin da kuke akwai shirka a ciki hmm. shi ko babu shirka a cikin addininsa haka nan Allah ce inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun al mushrikeen annabi ibrahim alayhi salam lalle ibrahim ya kasance al'umma ne shi shi kadai al'umma ne abin koyi ne qanitan mai mai da al'amari ne mai da'a ne ga Allah subhanahu wataala hanifan wanda yake karkacewa duk wata barna wa ma kana minal na kuma taba zamowa cikin mushrikai ba shi da kansa annabi ibrahim alayhi salam ya ce inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ardi hanifan wa ma ana minal mushriki na fuskantar da fuska ta ga wannan da ya halicci sammai da kasa ko ya halittar sammai da kasa ina mai karkacewa dukkan wata barna ban kasance ko ban zamo daga cikin masu shirka ba sannan Allah subhanahu wataala ce inna aulan nasi bi Ibrahim hmm. lalle waɗanda suka fi kowa kusanci da Ibrahim lalle mafiya kusanci mafiya kusancin mutane da Ibrahima lallazina taba'uhu tabbas sune waɗanda suka bi shi wa hadha da wannan annabin wallazina amanu da waɗanda suka yi imani wallahu waliyul mu'minin Allah kuma shine majibincin mu'minai anan ubangiji subhanahu wataala ya ƙara tabbatar musu da abin da ya sani su ba su sani ba ce wallahu ya'lamu antum la ta'lamun daga cikin abin da ya sani su ba su sani ba shine annabi sallallahu alaihi wasallama da da mu'minai da suka yi imani da shi sun fi su kusanci da Ibrahim sun fi su kusanci da ibrahim duk da gasar da annabi ya bayyana ya bayyana bayan zuwan nasara ya zuwa yahudiya da nasraniya to amma kuma ya fi kowa kusanci da annabi ibrahim alaihissalam ce inna aulan nasi ibrahim wanda suka fi kusanci suka fi kusanci su zama wato masoya dangi ga annabi ibrahim su ne lallazina taba'uhu tabbas waɗannan da suka bi shi waɗanda suka rayu akan addininsa suka bi hanyarsa wa hadha an da wannan annabi shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam wallazina amanu da waɗanda suka yi imani su ne suwa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da waɗanda suka biyo bayansu, su har zuwa tashin alkiyama to waɗanda suka yi yadda da abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi to waɗannan su suka fi kowa kusanci da annabi ibrahim alaihissalam wallahu waliyul na Allah shine majibincin mu'minai shine mai taimaka musu shine mai karfafa su shine mai ba su goyon baya nan aka dangana <clears throat> wilayar Allah da imani to ba za a samu walittaka a wurin Allah ba sai da imani zaka ce gwargwadon imanin ka gwargwadon walittakar ka a gurin Allah dukkan wani hukuncin da aka rataya shi ko aka ɗan shi da wata sifa to wannan sifar tana karuwa samun wannan hukuncin kuma yana karuwa a tare da mutum aka ce waliyul mu'minina Allah shine waliyul muminai shine majibincin su to wannan wilayar da mutum zai samu ta Allah subhanahu wataala zai same ta ne saboda me saboda imaninsa to gwargwadon imaninsa gwargwadon wilaya wilaya tana nufin taimakawa da nasara da karfafa da goyon baya aka ce ka samu wilayar ubangiji gare ka ma'ana ubangiji su wata wataala zai zanto mai taimaka maka zai to mai karfafanka ka zai zama mai goyon bayan ka to gwargwadon yadda imaninka yake gwargwadon irin yadda za ka samu wannan matsayi a gurin Allah subhanahu wata'ala duk sanda mutum ya zanto imaninsa yana da yawa yana da ƙarfi to wannan wilayar ta ba sai ta ƙara ƙarfi imanin yana sauka yana raguwa kuma wilayar tana raguwa har lokacin da zai rasa wilayar gaba ɗaya yayin da ya rasa duka imani shi yasa muke cewa waliyi shine mu'mini mai takawa kamar yadda Allah ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun idan ka samu imani tare da bawa da takawa takawa ita ce kiyaye dokar Allah yi kaza bar kaza shine takawa shine takawa to wanda aka samu wannan tare da shi to ya zama wali a gurin Allah sai dai walittakan nan hawa hawa ce akwai waɗanda suke a mataki na ƙololuwa su ne annabawan Allah su ma cikinsu hawa hawa ne akwai ulul azmi min rusul akwai khalila rahman annabi ibrahim da annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma dungurungum shine manzo sallallahu alaihi wasallam da tafi ta fita kowa to haka nan sai sahabbai cikin sahabban ma su ma hawa hawa ne to haka nan bayan su duk mu'mine suke darajat ce hum darajat hum darajatun inda rabbi saboda haka mutane daraja daraja ne wani yana sama da wani wani yana sama da wani gwargwadon imanin ka gwargwadon yadda walittakar ka za ta yi karfi da za ka zama a gurin ubangiji subhanahu wataala ka kai matsayin al'adaci hatta uhibbahu fa ahbabtu hu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u ubi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa rijlahu allati yamshi biha wa yadahu allati yabtashu biha wa la in sa'alani la utiyanna sai da idan kai addu'a kai addu'ar ka kamar yankan takobi kamar sarar takobi ne ba ta faduwa kasa to imanin mutum shi zai kai shi ga wannan mataki shi zai kai shi ga wannan matsayi saboda waliyin karshe a duniya shine muminin karshe ce akhirul awliya ko khatimul awliya idan suke cewa khatamul awliya mu a wajen mu sai da muka fahimta daga alqur'ani da sunna waliyin karshe shine muminin karshe da Allah zai karbi ransa a bayan duniya shine khatamul awliya eh. anan shine hikimar da ubangiji subhanahu wataala ya fito da da sifar qarara ارجعوا إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا سيجي والله ولي المؤمنين والله وليهم سيجي والله وليهم ما قال التاجكا ما سيأك فتودا وتسفا تاسودا تحدا سودكا نعم. الذين اتبعوه هذا النبي ضد الذين آمنوا سوني قبالا mu'minina dan a nuna maka wannan sifar ita ce ta hada su suka zama aulan nasu bi Ibrahim kuma suka zama ubangiji shine waliyinsu su wannan shine hikimar fito da sifar karara ayi al-izhar fi mawdi al-izbar inda za a boye abin nan inda za a boye suna a kawo lamirin suna sai aka kawo sunan ma ko sifar karara dan saboda a fito da wata sifa wacce ita ce ta sa hukuncin ya zamo haka as-sa'di rahmatulah rahmatullah cikin tafsirinsa yayi ta'liqi anan mai tsawo yake cewa yayin da yahudawa suka yi da'awar annabi ibrahim bai yahude ne nasara suka yi da'awar annabi ibrahim ba nasare ne suka yi jayayya da annabi akan haka ko suka yi jayayya da muminai akan haka allah subhanahu wataala ya mayar musu da hujja ta fuskoki guda uku fuska ta farko Allah ya nuna musu cewa jayayyar da suke yi daga da annabi Ibrahim jayayya ce da ba da ba kan ilimi suke yin ta ba wanda kuma bai dace ba bai dace ba a ce mutum mai hankali ya zo yana jayayya akan abin da ya san baya da ilimi a kansa yau da a ce abin da ya shafi hukunce-hukuncen attaura ne da hukunce-hukuncen linjila wanda suka karanta suke jayayya a kansa sawa'un daidai suke ko kuskure suke to da watakila ya zama suna da hanzari amma suna jayayya ne akan abin da kwata-kwata baya cikin karatunsu ba kwata-kwata baya cikin karatunsu to wannan jayayyar tasu ta zama ta banza abu na biyu yahudawa suna jingina kansu ga hukunce-hukuncen attaura nasara kuma suna jingina kansu ga hukunce-hukuncen linjila to su kuma at-taura da linjila ba a saukar da su ba sai bayan shudewa annabi ibrahim alaihissalam to ta yaya za su jingina annabi ibrahim zuwa kansu tare da cewa ya gabace su mai hankali zai yi wannan bai kamata yi shi ba shi yasa Allah ce afala taqilu hmm. ashe ba kwa hankalta ba wato da sun yi aiki da hankalinsu ba za su faɗa haka ba fuska ta uku da Allah ya mai musu da martani shine wanke annabi ibrahim alaihissalam daga kasancewa bai hude ko ba nasari ko mushriki Allah ya sanya ya wato ya tabbatar da cewa shi annabi Ibrahim hanifan ne musliman ne karkacewa barna ne musulmi ne mai mika wuya ga Allah sauraka Allah ya sanya aulan nasi bihi wanda suka fi kowa kusanci da shi sune muminai wanda suka yi imani da shi daga cikin al'ummarsa da kuma wannan annabin shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da waɗanda suka yi imani tare da shi to waɗannan su ne waɗanda suka fi kowa kusanci da shi Allah kuma shine mai taimaka musu kuma shine zai jibinci al'amarin shi zai goyi bayan amma wanda ya jifa da addinin annabi Ibrahim bayan bayansa ya koma ya riki shirka kamar yahuda da nasara da mushrikai to wannan ba su ba annabi Ibrahim annabi ibrahim ba shi ba su saboda haka dan kawai kawai sun jingina da shi ko sun jingina kansu da shi wannan ba zai amfane su ba saboda haka wannan ayar in ji malam yace ta kunshi hani da jan kunne akan mutum ya rika jayayya akan abin da ba shi da ilimi a kansa yace wa Allaban man takallama zalika fa huwa mutakallimun fi amri la yumkinu minhu wa la yusmahu lahu fihi la yumakkanu minhu wa la yusmahu lahu fihi duk wanda zai rika magana akan abin da baya da ilimi bai kamata a bar shi ya ci gaba ba bai kamata a yi masa a ba shi wannan dama ba hakanan waɗannan ayoyi a cikinsu akwai hassun ala ilmin tarihi suna kwadaitarwa akan mutum ya karanta tarihi tarihi yana ɗaya daga cikin hanyoyin da ake gano ƙarerayen makaryata da masu yada barna da masu yada shubuha saboda haka dukkan wata da'awa wacce ta saɓa wa abin da ya tabbata a tarihi wannan da'awar da'awa ce wacce take ba mai kyau ba shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ma unzilatit tawrat wal injilu illa min ba'dihi ta ya zaka san wannan ta hanyar tarihi cewa annabi Ibrahim alayhi salam ya gabaci annabi Musa ya gabaci annabi Isa ko kuma duk addinan na kuna jingina su zuwa ga littafan da aka saukar ma waɗannan annabawa ne to ya za a yi annabi Ibrahim kuma ya dawo ya zama haka saboda ba zai ba za ta yiwu ba da wannan muka zo karshen karatunmu na yau abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh